Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci wanda ya yi daidai da karfe hudu da rabi na yammaci agogon gundumar kwalambiya, a wannan rana ta Alhamis takwas ga watan Afrilu shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya, Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin za a ji cewar Najeriya ta shiga cikin sauran kasashen duniya masu tunƙaho da ci gaban kimiyya da fasaha. Shi kuwa jagoran 'yan adawa a jamhuriyar Nijar ya samu 'yancin kansa na ficewa zuwa kasashen ƙetare. Sai ƙasar Ghana inda ake ci gaba da yaƙi da annobar corona. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafe da rahotonmu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya. Daga bisani muna tafe da labaran wasanni a takaice. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Likitoci a babban birnin jihar West Darfur da ke Sudan sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon rikicin kabilancin da aka kwashe kwanaki ana yi a yankin ya ƙaru zuwa 125 yayin da sama da mutane 200 suka jikkata. Wani likita a asibitin koyarwa na Aljanaina ya ce asibitin na fuskantar karancin magunguna da kayan aikin jinyar waɗanda suka jikata a lokacin rikicin wanda aka fara ranar Asabar ɗin da ta gabata. Dr. Ahmad Ishaq Muhammad ɗaya daga cikin mambobin wani kwamitin likitoci na Sudan ta tsakiya a Aljanaina ya ce likitoci da jami'an lafiya na jinyar mutum 208 a asibitin na koyarwa na Aljanina da kuma wani asibitin sojoji da ke kusa. ciki har da marasa lafiyar da suka samu munanan raunuka a rikicin da aka yi na baya-baya. An fara faɗa ne bayan da wasu 'yan bindiga da ba a san kusuwaye ba suka harba wasu fasinjoji uku har lahira ciki har da direban su a kan hanyar Melle zuwa Aljanaina. Lamarin ya haddasa rikici tsakanin 'yan kabilar Masalid da larabawan da ke garuruwan jihar West Darfur. abin da ya sa gwamnan jihar Abdallah Muhammad Alduma sanya dokar hana fita ta dare a babban birnin jihar. An yi zaman shari'a na farko ranar talatar da ta gabata a kan wasu 'yan jarida uku da aka tsare a birnin Yangon ranar 27 ga watan Fabrairu a lokacin da suke hada rahotanni game da zanga-zangar juyin mulkin da aka yi a Myanmar. 'Yan jaridar da suka hada da Ong Ye Ko na kafar yada labaran seven Day Media da Hein Paizo na kafar yada labaran Owl Media sai kuma ɗan jarida mai zaman kansa Banyo O sun kwarfana a gaban wata kotun gidan yari a wani keɓaɓɓen zaman shari'a abinda lauyar da ke kare su ta faɗawa sashen bama na muryar amurka kenan lauyar nila kain ta ce bata nemi a bata belinsa ba saboda a baya kotuna sun yi watsi da buƙatar beli a makamantan wannan shari'ar ranar 20 ga watan afrilu ake sa ran za a yi zaman shari'ar 'yan jaridar na gaba. Mutanen uku na daga cikin 'yan jarida akalla sittin da aka kama tun bayan da sojoji suka yi juyin mulki a Myanmar ranar ɗaya ga watan Fabrairu a cewar lauyoyi. Wasu lokutan ba a faɗawa iyalai inda 'yan uwansu suke. lauyoyin da ke aikin sa kai suke tsayawa a wajen gidan yarin insane da ke yangon don taimakawa iyalai gano 'yan uwansu ciki har da 'yan jaridar da suka ɓace a lokacin zanga-zangar Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasashe da yawa sun fadda sabbin bayanai game da amfani da rigakafin cutar COVID-19 na kamfanin AstraZeneca bayan da ƙwararru a fannin lafiya na tarayyar Turai suka sanar da cewa akwai yiwuwar alaƙa tsakanin rigakafin da daskarewar jini. Birtaniya inda aka hada rigakafin tare da haɗin gwiwar kamfanin magungunan Sweden da kuma ƙwararru a fannin kimiyya na jama'ar Oxford sun ce za su ba 'yan ƙasa da shekara talatin zaɓin wani maganin. Masu bincike a Oxford sun kuma dakatar da gwaje-gwajen rigakafin na AstraZeneca da suka hada da ƙananan yara da matasa yayin da ƙwararru a fannin lafiya na Birtaniya suka sake duban yadda rigakafin ke aiki. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce kasashen Spain da Philippines za su takaita yi wa 'yan sama da shekara 60 rigakafin yayin da jaridar Washington Post ta ce kasar Italiya ta fidda makamantan waɗannan bayanan akan rigakafin. Cibiyar magungunan kasashen Turai ta faɗa a jiya Laraba cewa ya kamata a sanya daskarewar jini a jeran abubuwan da mutum ka iya fuskanta bayan amfani da rigakafin na AstraZeneca amma sun ci gaba da jaddada cewa mahimmancinsa ya wuce hadarin da ke tattare da rigakafin. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na farko. Najeriya ta ƙara yunkuri ganin 'yan ƙasar sun tafi daidai da zamani da kuma rage dogaro kacokam ga amfani da motoci masu amfani da man fetur ko kuma diesel. Tun bayan ƙaddamar da mota ta farko da aka haɗa a Najeriya mai aiki da lantarki. Yanzu kuma an samar da tashar cajin irin waɗannan motocin ta farko mai aiki da makamashin hasken rana. Daga jihar Sokoto Muhammad Nasir ya yi komuna da ƙarin bayani. Ba da jimawa ba ne 'yan Najeriya suka shaidi mota ta farko da aka hada a ƙasar mai aiki da wutar lantarki maimakon shan man fetur ko kuma amfani da gas. Sai dai bisa la'akari da yadda wutar lantarki take a Najeriya masana ke ganin cewa dole a samar da wata hanya ta cajin batirin waɗannan motocin mafi ƙarfi da inganci a cewar tsohon daraktan hukumar makamashi ta kasa farfesa abubakar sani sambo shine matakin farko ana so a samu dawwammamin harka na motoci da ke amfani da batir wato electric vehicles ah, shine a gina inda za a yi cajin batirorin kwamin shine ka tashan sayan mai hukumar kula da zayyana motoci ta najeriya ta da kofa ainun ga aikin samar da tashoshin cajin waɗannan motocin masu inganci har guda uku a faɗin ƙasar inda aka kammala wanda aka yi a jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto jelani aliyu shine babban darakta na wannan hukumar yana gwadin cewa nigeria sun tashi tsaye na ganin cewa babur nigeria a baya ba duk wata kimiyya da wasu na'urori da ake amfani da su wurin haɓaka al'ummomi mu ma mu wannan abu ya gudu cewa su ma suna da wannan guri kuma gashi ana gani mun zaɓi mu yi wayannan ayyuka ne a cikin makarantun ne saboda saboda a jawo matasa 'yan makaranta masu karatu engineering da kimiyya su masu fahimci wannan sabon tsarin na cajin motoci. Da yake a kasashen da suka ci gaba aka fara amfani da irin waɗannan motocin sai gashi kwatsam sun shigo a Najeriya. ko menene tunanin 'yan ƙasa a kan su. sunana shehu haruna eh to gaskiya abun farin ciki ne kuma abun ci gaba ga najeriya mutane za su samu sauki ta hanyar zirga-zirga ta al'amuran yau da kullun saboda za a rage sayan man amfani da man fetur to kaga ta wannan hanyar mutane za su samu sauki sunana usman muhammad na ta'ala sauki ya zo mutane da tsadan mangara aka yi hitul ya yi tsara kullum ana ƙara kuɗin hitul to saboda mota mai aiki da hasken rana ta zo kaga mutane za su samu sauki in Allah su ya yarda masana kare muhalli sun ce shi kansa muhalli yanzu zai samu kyautattuwa sanadiyar fara amfani da irin waɗannan motocin kamar wadda wani masanin muhalli ma'azu ahmad suka ya bayyana mun ga dai yanda fari ya karu da abubuwan da suka yi ta faruwa game da muhallin da kuma an gane cewa abin da ke kawo shi shine irin sinadaran da muke amfani da suna na mai wa'annan gases din nan da ake bulbulawa cikin environment da ke kama mana canjin yanayin nan tasirin da zai kawo shine system din zai sake gyaruwa insha Allah ya sake komawa yadda yake da wayannan abubuwan nan da suka zo na fari da abinda suka biyo bayan eh, taɓarɓarewar muhallinmu da sauransu duk gradually abubuwan za su sake eh, komawa ga daidaicin insha Allah. Wannan tashar da sauran guda biyu da ake sa kammalawa a jami'o'in Lagos da in suka ana sa su kasance cibiyoyi na kula da waɗannan motocin da kuma faɗaɗa bincike da ƙara inganta caji ta amfani da hasken rana. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Idan muka da zango kuwa a jamhuriyar Nijar, za a ji cewar tsohon firaministan ƙasar Hamma Ahmadu na jam'iyyar Modan Limana, ya samu 'yancin kansa na fita zuwa ƙasar Faransa don ganin likitoci bayan hukumomi sun amince da wannan buƙatar sakamakon lura da yanayin jikinsa. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya aiko muna da cikakken rahoto. Daga gidan kasan filinge inda ake tsare da shi ne Hama Amadu ya nufi filin jirgin saman Jori Hamani da ke nan ya mai bayan da ya sami izinin zuwa birnin Fari domin ganin likitansa saboda rashin lafiyar da yake fama da ita. Ko da yake wani makusancinsa Abdulrazak Rafa na cewa tsohon firaministan ya je kasar ta Faransa ne domin binciken lafiyarsa kamar yadda ya saba yi lokaci zuwa lokaci. Da kawai ya shiga mota daga filinge da kawashi ya shida hilin jirgin ya mai ya shiga jirgi da kawashi ya tafi shi idan ya yi control tun da kasan tun wancan kaso da ya yi eh, an ba shi inci ya je ya bincika lahiya tun eh, watan april wancan wanda ya gabata ya je ya yi to kuma ya kamata a wata uku ko kwana saba'in da biyar ya koma ya yi sai allah bai bashi nihin ya koma wa sai wannan gaman kuma ya tahi kuma in sha allahu ya ji lafiya kuma a ƙarshen watan fabrairun da ya gabata ne hukumomi suka kama jagoran jam'iyyar model lumana tsohon prime minister hama amadu saboda zarginsa da hannu a zanga-zangar watsi da sakamakon da ya ayyana bazum muhammad a matsayin wanda ya lashe zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa makusantansa na fatan a bada belinsa bayan dawowarsa daga faransa ita kotu tana da eh, kwanaki da suke bada na ji sati biyu ne kwana goma sha biyar eh, kuma an kana bukata in kaga ba kare ba kana iya tambaya in shiga dama kuma sai baka eh to masha Allah eh, judin ya rubuta ya yi sinye ya ba shi ta yi kuma insha Allah in ya komo kuma zai koma hilinge kamar ya dawo sai a tambayi liberté provisoire kamar sakin tayala in sun gida masu bada Matakin kama tsohon firaministan wani abu ne da tun fil azal ake kallonsa a matsayin wata hanyar murkushe tarzomar da 'yan adawa suka kaddamar da nufin watsi da sakamakon zaɓe. A yanzu kuma ficewarsa daga Nijar don zuwa neman magani na iya katse masu hanzari a gwagwarmayar da suka kira ta neman kwatowa dan takararsu nasarar da suka ce ya samu a fafatawar 21 ga watan Fabrairu. a cewar alhashi dudu rahama na rdr canji suna da damuwa a game da halin da hama amadu ke ciki a yau amma kuma za su ci gaba da fafutukar neman haƙƙinsu farko muna masa addu'a allah ba shi lafiya na biyu ko muna so allah mashi sakayya kuma rashin lafiya abu ne wanda ke zuwa daga allah kuma da yadda allah hama zai samu lafiya mu zo mu ci gaba da gwamnati ta siyasa babu wani karya lagon da za mu yi illa ya ba mu karfin gwiwar gwagwarmayar siyasa mu ci gaba da neman yanci saboda muddin ba yanci muka samu ba za mu daina ba kana tsammani lokacin da mandela shekara 26 kwanci aka yi da kaya shekara 26 a can ai mutane ci gaba da suka da irin nasu salo na gwagwarmaya suka sa suka samu yanci ai za mu samu yanci a ƙasar nan da yardar Allah. A bangaren masu mulki ana ci gaba da tsare-tsare don kafa sabbin rassan sabuwar gwamnatin da shugaba Muhammad Bazoum ya kafa a jiya inda a yau Alhamis ya jagoranci taron majalisar ministocinsa na farko bayan da ya karbi madafin iko a ranar Juma'ar da ta gabata. Sule Mummuni Barma, mai al'amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Wasu daga cikin ɗalibai da masu garkuwa suka ɗauke a 'yan makonnin baya a jihar Kaduna. A yau dai an samu damar sako wasu daga ciki. Nasiru Adamu El Hikaya ya tattauna da ɗaya daga cikin waɗanda aka sako a yau. Ya kuma bayyana mishi irin halin da suka tsinci kansu da kuma kira da suke da shi ga gwamnatin jihar Kaduna akan rayuwar sauran waɗanda suke tsare. haɗa ka da ɗaya kaɗai magana da shi kaɗan. Yanzu yiwu ba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da yau. Yawwa na wuni. Yana lafiya? Lafiya kalau. Yawwa, lalla ko za ka faɗa min sunan ka? Sunana Abdulganiyu Aminu. Abdulganiyu kana ɗaya daga 'yan makarantar afaka ne? Eh. Ba mu labarin yanzu an samu nasarar za a sako ku kenan a halin yanzu. Eh yanzu dai mutane jira ka sake sakowa. Akwai sauran mutane ashirin da takwas. Na na a daji kenan har yanzu. Na na a daji su ne kawai saura a can. Eh. Da an sako mutane biyar yanzu ma an sa da sako mutum biyar. Yanzu Sauran mutum nawa kenan? Sauran ashirin da takwas. Faɗa mana wani. Suna ajiri. Eh faɗa mana wani hali kuke ciki lafiyar ku kalau ba ku da wata matsala. Eh, yanzu ne sai dai kawai an je an yi test amma gaskiya a jike ta muke wallahi. Wato mana ba ba ku abinci wannan wadatacce an ci zarafin ku an muku an mai watakila an taɓa lafiyar ku kenan. Ba zai duka amma abincin ne dai kuma ga ruwa tuwon ba wai mai kyau bane abin kiya ba ku sau ɗaya sau biyu wata ran. mamuna bari shi eh, me za ka ce eh, ta hanyar sulhu da ya ma an ta ne aka aka samu aka sako ku. me ra'ayin ka kan wannan tsarin da ake yi na sulhu ta gaskiya ba sulhun ta haɗe yi ba to inda gwamna ya ce shi ba eh. su kuma suna neman sulhu kun nema a yi sulhun ya ce shi ba shi ba ya to ta yaya ake ya ce samu nasara ta ko tun aka samu nasara to makaranta ne tare ba da kuɗi kuma mutane ne suka hada kudi aka bayar wanda aka samu aka fito famfo tun da ko gaba suke in an zo da ake kai fito kai fito su wanda sun ga ya na kasa sosai a cikin sai ya fito wani can ma ba su da lafiya. Na gane. Irin wani shawari za ku ba wa gwamnatin Kaduna saboda a rike surun ta kuwa daina samun irin waɗannan matsaloli na satar mutane. Shawari yi ne ko zuwa biyu a zauna a sulhunta shi gwamna ya dauki hakuri tunda shi shugaba ne shi shugaban da bai da hakuri da ta shugaba ba hmm. ma'ana ya yi hakuri a je a samu a sulhunta a karbo sauran in wani abu ma zai yi daga baya eh amma ya fara karbo in ya karbo shi duk abin da ya niyan yi in dai zai yaki da su ne ma to amma a ce suna can ya ce kuma dole ba tulu Yanzu kuma lokaci ne na rahoton mu na musamman wanda Zainab Babaji ta haɗa muna. A ranar Talata shida ga watan Afrilun wannan shekara ne ma'aikatan shari'a suka garkame kofofin ɗaukacin kotuna da sauran ofisoshin ɓangaren shari'a a faɗin Najeriya Ma'aikatan ɓangaren na shari'a sun shiga yajin aikin sai illa ma sha Allahu ne don jan hankalin ɓangaren zartaswa Kanta aiwatar da umarnin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayar a shekara da ta gabata na a baiwa ɓangaren shari'a 'yancin gashin kanta musamman a gefen kudaden aiwatar da ayyukanta. Comrade Philip Longji shine shugaban ƙungiyar ma'aikatan shari'a reshen jihar Plateau. wannan yaji wato muna neman hakkinmu ne hannun gwamnati constitution na nigeria a sashen 121 section 121 sub 3 ya ba da umarni cewa kudaden da ya kamata a ba ma yan judiciary da legislator a basu judiciary third arm of government ne mu mun gani kaman executive tana danna mu da yawa in kika sani cewa judiciary nan mutum zai zo ne ya samu yancin kansa in ba shari'a to kin sani cewa akwai damoyi da yawa domin zai zama masu karfi ne kawai za su rayu ya kamata a fast tracking wato a yi nasari abinda shugaban kasa shine shugabanmu ya gani ya dace a ba ma judiciary da yan legislature yancinsu kai zan ga miki gaba gadi cewa a nan plateau state har yau mun kai wata guda takwas ba a biya abin da ana kira overhead ba To amma baka ganin kamar za ku kuntata ma aikin shari'a tun daga kotuna na gani a rufe baka ganin kamar zai shafi ayyukan aikin kotun? Eh wajibi ne zai shafi ayyukan amma dole ne saboda abin da ana nema in aka samu biyan bukata na gaya maki gaba gadi cewa kotu za ta zama zaman kanta kuma shari'a za ta tafi inda ya kamata kuma jama'a gabaki ɗaya da executive din da legislature din da judiciary da dukan kowa a fadin wannan nigeria za ta ji daɗin yanda shari'a za ta gabato. Duk ranar da in gwamnati ta biya mana muradinmu to shine fa za mu buɗe A harabar babban kotun jihar Filato shugabannin kungiyar sun kasa sun tsare don tabbatar da cewa ba wani ma'aikacin da ya shiga ofishinsa ko gudanar da zaman kotu. Sunana Yakubu Garba a nan Plateau State ba da misali akwai kotuna kamar yadda ya riga ya faɗa cewa an kulle kotuna don ba alkali ba ma'aikata. Alkali yana iya tashi daga kanke a nan Plateau ya koma ko kabire je yi to akwai hatsari a wannan. domin mutum na shari'a kana harka ne da jama'a komai zai iya faruwa hanya to hatsari ne kuma wannan yana cin tuwo sosai a kwarya mana mu ma'aikata so ya zama tilas muna wannan roƙo domin a ba ma share yanci saboda aiki ya tafi daidai kowa ya ji daɗi domin yau a wurin ma'aikata idan mutum ya zo neman hakkinsa sa'an nan an ce kawo kuɗi a yi kaza kawo kuɗi a biya kaza kawo kuɗi za a sai takarda kin wani ma zai je koma gida ya zaman shi ya ce kai kullum na zo ya ce a kawo kuɗi to sai ga yana da gasken shi amma saboda bayi da karfi ta fannin kuɗi don ya ci gaba da shari'ar shi zai koma gida ya zauna. To amma me yasa ku zaɓi wannan lokaci domin ku yi wannan yajin aiki bayan cewa duk wayannan abubuwan da kuka zayyana me yasa sai wannan lokaci kuka zaɓi ku yi wannan yajin aiki? Mun ba da zarafi sosai ma gwamnati domin su duba kamar mu a nan ma a nan plateau state mun rubuta ma gwamna game da wayan abubuwan da muke faɗa babu gurin zama na alkalai babu guri mai muhalli mai kyau ma ma'aikata babu kuma ma'aikatan ma da za su yi aiki mun rubuta ma gwamna a wannan state din amma babu wani uh, amsa kyakkyawa daga gare daga gare su sa'annan kuma daga national cikin wannan shari'ar da suka kai gwamnoni suka kai a uh, court mu ma mun kai hotuna wanda ya nuna irin wahaloli da kotuna suke sha a Najeriya dai babu wani amsa cikakke wanda zai bamu. So wannan lokaci ba ya zo da rashin shiri ba ne ba kuma ya zo da rashin ba da zarafi ba ne mun ba da zarafi ma gwamnati me kake gani da gaggauce gwamnati kamata ta yi kamin ku jinye wannan yajin aiki muna kira ga gwamnati a gaggauce a implementing financial autonomy na judiciary Daga jihar Nasarawa kuwa wani labari ne na wata jinjira 'yar watanni uku da aka mata fyaɗe. Likitoci suka bayyana cewa yanzu haka ta samu lafiya. Wani mutum mai suna Ahmad Yaro ne da ake zargi da aikata fyaɗe wa rikayya da ke da watanni uku a duniya a watan Mayu na shekara ta 2020 a ƙauyen Adogi da ke bayan garin lafiya. Uban rikayya Aliyu Hashimu ya bayyana farin cikinsa ga duk waɗanda suka taimaka wajen samun lafiya wa rikayya da ke da watanni goma sha ɗaya a yanzu. a wannan lokacin gaskiya ji su yi lafiya wannan lokacin abin da ya faru babu yadda zan daga farko ma muna zaune na zauna gida saboda ba an dauki katiban matana ne an sashi a kasuwa kuɗin siyar shi na da kuɗi ne aka zo su da shani ya eh, lafiya ba yawa suka ce su gaskiya wannan aiki a fuka sun su suka yi wani report zuwa zuwa jes to kafin mu je jes ma sun riga sun yi magana su komai da komai aka ci gaba da aiki suka yi mata aiki na farko aka zo aka yi na biyu mu kuma muna zaune bayan da zan yi da mu abinci ma lokacin wallahi ban da shi ban da bayan da yadda zan yi ba muna zaune shi ne Allah ya kawo wani bawan Allah ana ce da shi Yusuf ya magana da wata ana ce mata Hajji Amina ita ji amina ta ne ta baza wani abu a duniya kowa ya sani aka zo aka magana har magana ya zo magana ya zo gidan gora maman mu matan gora in ta karɓi nauyin wannan abun gaba daya gaskiya ni anan ba abin da zan ce idan ce ubangiji Allah ya saka masa alheri yanzu wani yanayi ita ya take ciki gaskiya rikayya yanzu wallahi alhamdulillah ya ba damuwa ba komai domin tun da asibiti ma kenan kwanan nan wala sun duba lafiyar ta sun wani ta sun ce ba kowa wa damuwa ba idan sun diba wata suna diba mana wata uku uku ne sace saboda ana jana duk wata. Eh, likitoci sun gaya muku cewa wato duk inda dama aka huhuda daga cikin ta da da sauran wurare duk yanzu ba matsala kenan wala sun gaya mana ba matsala ba gaskiya yanzu sai sun ba mota wata uku sun ce a sake koma da ita yawa da shi yarinya wallahi alhamdulillah Hukumar tsaro da ba da kariya wa al'umma wato civil defense a jihar Nasarawa ita ce ta kamo Ahmed Yaro wanda ake zargi da yin fyaɗe wa jinjirar. Kwamandan Civil Defense a jihar Nasarawa, Muhammad Gida da Fari, ya ce sun haɗa hannu da ma'aikatar shari'a a jihar Nasarawa don aiwatar da hukunci kan wanda ya aikata fyaɗen. To alhamdulillahi asibiti dai sun sallame ta kuma sun ce ta samu lafiya mu ma muna musu godiya. Muna fata kuma Allah ya kawo karshen irin wannan masifa a wannan jiha baki daya. To yaya shi wanda ya mata fyaɗe fa eh, me ake ciki? Eh muna na ana ta nan ana ta shara da mu da ofishin Anthony jaron na state da lauyoyinmu da lauyoyin gwamnati muna fata kwanan nan za a yanke shara'a a kansa. To banda ita rikayya akwai waɗansu waɗanda kila ce kun yi bibiya har kun ga cewa sun samu wa baraka kamar yadda ita rukaya ta samu? Eh akwai ai shi Amadu Yaro wanda ya lalata rukaya hmm. bayan ita kafin ita ya lalata wasu ai guda biyar. Su mun kai su asibitin kuma alhamdulillah su ma sun samu lafiya. Amma rukaya ya fi muni tun da yar wata uku ce. A cikin waɗanda ya lalata akwai yar wata biyar, akwai yar wata bakwai, akwai yar wata tara, akwai yar wata goma sha daya. Bai kamata a bar yaro ɗan ƙarami wanda ba komai bai fita da kansa ya je yawo yawo. Kiran su sa idanu sosai wannan zai taimaka. Kwamandan rundunar Civil Defense kenan a jihar Nasarawa Muhammad Gida da Fari. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai sauraron shirin takaitattun labaran wasannin namu na yau wanda za mu fara ne da kawo muku sunayen kasashen da suka samu nasarar shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka wanda za a fafata a kasar Kamaru. Kasashen sun hada hadda Algeria, Burkina Faso, Kamaru, Kevad, Comoros, Cote d'Ivoire da kasar Masar, Equatorial Guinea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Malawi, mali mauritaniya morocco nigeria senegal tunisia sudan da kuma zimbabwe dan kwallon kafar nigeria da ke bugawa club din leicester city da kasar ingila wilfred ndidi ya samu shiga cikin rukunan mutanen da suka kware wajen buga kwallo a duniya wilfred ndidi shine na lamba tara a zaben gwanayen 'yan wasa a kwatan farko na wannan shekara da maki 85.5 a yayin da wanda aka zaba na daya shine lionel messi da maki 92.5 hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta dakatar da hukumar kwallon kafa ta kasar pakistan kan abin da ta kira katsalanda daga wani bangare ta daban hukumar fifa ta aiwatar da dakatarwar ne a ranar laraba a sanar da hukumar ta fifa ta ba ta ce yin katsalanda daga wani bangare babban laifi ne hukumar ta ce abin da ya haifar da wannan yanayi ya faru ne a sanadiyar kwace herkwata daga birnin lahore da wasu guggun masu zanga-zanga suka yi suka cire haron malik da ke jagorancin hukumar suka ɗora said ashpak hussein shah sai kuma batun wasannin motsa jiki na kasa da ake kira da edo 2021 a halin da ake ciki jihar delta ita ce ke kan gaba da yawan lambobin zinare bakwai azurfa guda uku da tagulla guda uku sai mafi mata jihar bayelsa mai lambar zinare guda biyar azurfa uku da kuma tagulla uku jihar edo mai masaukin baki ita ce ta uku da lambobin zinare guda biyu azurfa guda hudu da kuma tagulla guda hudu za mu karkare shirin na yau ne da kawo muku hira da tsohon dan wasan kwallon super eagles pascal patrick za ku ji cewa an cika masa alkawarin da tsohon shugaban najeriya yi na ba su kyautan filaye da kuɗi na naira miliyan daya su. lokacin da muka dawo daga olympics shugaban kasa ya ba mu miliyan ɗaya ya ba mu kyautan yamo yana wa dukkan mu hmm. to kuma a lokacin aka yi cewa za a ba da eh, fili a shi gwamnan lokacin a leki to kaga in ka dauka yanzu misalin shekara yanzu ya kai kusan ishirin da shi kuma gwamnan lagos ya eh, kwamishinan din gidaje to da magana na kawo kan ma shi na zai ci asiri akwai wayansu gida da ya kwamishinan zai ba to lokacin da muka dawo da yawan yan wasan sun ka karba su filaye ne kuma ban karba ba kaga yawanci sun ka karba nasu a lokacin to ni kuma yanzu sai ubangijin Allah ya kawo nawa lokacin ni aka bani wannan abu to kaga dalilin da aka bani to da wannan hira da Pascal Patrick na zuwa karshen shirin takaitattun labaran wasannin mako na wannan sati mu haɗu a makon gaba da yaddan Allah ni ne naku Abdulwahab Muhammad daga Bauchin Yakubu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe cikin shirin mu na karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kamun mu yi sallama da ku bar mu mika saƙon fatan alkhairin muryar Amurka ga masu Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda Kaduna. da Murtala Rigasa shi ma a Kaduna tana da fatar suna cikin koshin lafiya da sauran al'ummarsu. Allah ya sa haka Allahumma amin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin. Sai Julie Lazarus Gratium. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace salam.